su zuwa lokacin da aka yi da su. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم ۖ وان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب اليم sanarwa daga Allah da manzansa zuwa ga dukkan mutane a ranar yanka wato ranar sallah cewa hakika Allah maɗaukakin sarki ya barranta daga mashirkai haka ma manzansa shi ma ya barranta daga mashirkai idan kun tuba ya komo shirkai daga shirkar da kuke yi to tubanku ya fi alheri a gare ku idan kuwa kuka bijire daga tuba to ku tabbatar ba za ku kuɓe cewa Allah ba ba za ku kuɓe cewa ƙubarsa ba ka ba waɗanda suka kafir cewa Allah labarin da zai bakanta musu rai ya kai wannan manzo shi ne labarin azaba